Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin naku na matasa yake zuwa muka daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitocinmu da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 na FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. In aka je kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a leka ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Daular Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu saurare da na Alhamis maganar lafiya muke inda yau ma 21 ga watan yuni shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan cutar amosanin jini da aka yi tunawa da ita a ranar talatar da ta gabata. Salam yau da gobe, ni ma ina cikin waɗannan masu matsala ta amosanin jini. Assalamu alaikum yau da gobe. Addu'ar da za mu yi ita ce, Allah muna roƙonka ka yi mana katangan ƙarfe da wannan cutar amosanin jini. Muna fatan ma'aurata kafin su yi aure za su rika zuwa asibiti domin a gwada jininsu domin kawo ƙarshen wannan matsala. Hakika yau da gobe, ni kaina wannan cutar ita ce silar rayuwar ɗiyata. To bayan karanto sakonnin nan naku da kuka ji so min tabin su za mu ba ku dama ku buga mana lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku tofa albarkacin bakin ku. Sannan kuma za mu tattauna da wata kwararriya daga wata kungiya wadda take faman fafutukar yaki da wannan ciwo na amosanin jini. To kafin mu yi nisa da wannan shirin namu bari mu saka maku wani rahoto da aka yi daga jihar Niger akan cutar kwalara da ta barke a garin. A yanzu haka dai mutane 120 ne suka kamu da cutar kwalara mai haddasa amai da gudawa a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Hukumomi a jihar Niger dai sun tabbatar da mutuwar mutane goma a ƙananan hukumomi guda hudu da suka haɗa da ƙaramar hukumar Bako labun kaca da kuma ƙaramar hukumar bidda amma a karamar hukumar bidda ne waɗanda suka mutu suka fi yawa domin kuwa a nan ne mutane bakwai suka mutu kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger dr mustapha jibril ya yi ƙarin bayani E, an samu rasa rai da na faɗa a bida mutane bakwai um, sun rasu a cikin bida local government um, sannan mun samu mutane um, guda ɗaya guda uku sun rasu a kacha lavun da bako local government so a takashe za a ci mutane goma kenan a cikin jihar niger sun um, rasu daga cutar cholera din nan kawowa yanzu dai gwamnatin jihar niger ta ci ta bayar da naira miliyan 25 domin tabbatar da shawo kan yaduwar cutar da kuma taimakawa waɗanda suka kamu da cutar da magani in ji dr mustapha jibril Ah, mai girma gwamna namu alhaji abubakar sadiq sani bello ah, ya bayar da approval an fitar da kuɗi an fitar da miliyan ah, ishirin da biyar domin taimakawa ga wannan abin da bayar da sa magunguna a duk hasitocin eh, saboda mutanen da suka je asibitin ba za su biya komai ba sannan kuma duk da haka ana nana yadawa ta jarida ta rediyo kuma an mitin kuma da su ma sarakunanmu gaba daya su ma an sanar da su da masu angwanni akan cewa lalata fadakar kan jama'a cewa akwai wannan cutar ta shigo so da duk wanda ya kama da rashin lafiya ya je asibiti ya shi magani kuma ajiye magunguna a ko'ina tuni dai hukumar unicef ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai taimakawa yara ƙanana ta kawo ɗauki a kan wannan cuta da ta ɓarki a nan jihar Niger. Malam Muhammad Khalil shi ne babban jami'in hukumar ta UNICEF da ke kula da jihar Niger. Eh, kamar da kuka sani ita UNICEF uh, kullum aikinmu shine mu marawa gwamnati baya don ta aiwatar da ayyukan da ya kamata ta yi ma musamman yara da mata, tunda dama su ne nakasassu. A farkon shigowar wannan damana dai alƙaluma sun nuna cewar mutane sama da dubu shida da ɗari takwas ne suka harbu da cutar ta kwalara a jihohi ashirin na Najeriya, inda a ciki mutane tisa'in da bakwai ne aka tabbatar da mutuwarsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. to sai mu ce Allah ubangiji ya ba da lafiya kuma ya ji kan suka samu rasuwa sakamakon wannan abu da fatan kuma jama'a za su kiyaye wajen tsabtar jiki muhalli da abincin da ake ci kai har ma da ruwan sha kamar yadda likitoci ke ba da shawarwari To yanzu kuma sai ga amsar tambayan da muka maku game da amosanin jini da kuma halin da ake ciki a yanzu. Inda kuma muka lika tambayar haɗe da bayanin cewa a yankin Afirka da ke kudu da Sahara mutane kimanin miliyan goma sha biyu zuwa sha biyar ne ke fama da cutar amosanin jini ko kuma sikila kamar yadda wasu ke cewa. Kuma kashi sittin daga cikin ɗari na wannan adadi a Najeriya suke. Shin me ya kamata mu yi don magance wannan matsalar? Ga wasu daga cikin amsoshinku. Sakon farko ya fito ne daga Aisha Barista Chole Maska. Ta ce, Ni dai fata na Allah ya kawo wa masu cutar amosanin jini sauki a duk inda suke a faɗin duniya amin. To sai Alhaji Kabiru Highlander inda ya ce, Shawara ga masu so su yi aure. da su garzaya zuwa gurin likita domin a gwada jininsu insha Allah za a samu sauƙin kamuwa da wannan ciwo masikila yau da gobe Allah ya saka muku da alheri ku tashi lafiya. Mun gode. Sai injiniya Aminu Aliyu Fakka. ya ce salam yau da gobe ni ma ina cikin waɗannan masu matsala ta amosanin jini muna sauraron ku don jin shawara daga bakin likita yadda za mu kauce wannan matsala to sai zainab ibrahim musa daga barikin ladi jihar plateau inda ta ce assalamu alaikum yau da gobe addu'ar da za mu yi ita ce allah muna roƙonka ka yi mana katangan karfe da wannan cutar amosanin jini da take cin karanta babu babbaka a duk faɗin duniya amin sai yusuf m ramadan mai gombawa ya ce ko shakka babu akwai mutane da daman gaske da ke fama da wannan cuta ta amosanin jini wato sikila a yankin afirka ta kudu da Sahara. Muna fatan ma'aurata kafin su yi aure za su rika zuwa asibiti domin a gwada jininsu domin kawo ƙarshen wannan matsala. To sai sako na gaba daga Kadora diga ga ɗan Fulani Warji inda ya ce salam yau da gobe muna addu'a Allah ya mana katangan karfe akan wannan cutar. Amin. sai kuma Hassan Kosh Budam, Allah na faɗa daidai ya ce yau da gobe ta hanyar gwajin jini kafin a yi aure Sai Abdulkadir Lawal iskawa Katsina inda ya ce hakika yau da gobe ni kaina wannan cutar ita ce silar rayuwar ɗiyata. Don haka ya kamata gwamnati da ƙungiyoyi su kawo agaji. Abubakar Ya-kanaji Bauchi ya ce to muna fatan dai Allah ya ba masu ɗauke da wannan cuta ta sikila lafiya. To sai Alhaji Malle Yusufari inda ya ce cutar sikila cuta ce mai matuƙar sarƙarƙiya wajen magance ta. fatan mu dai Allah ya baiwa masu wannan cutar lafiya, wanda ba su da shi kuma Allah ya kare su. To amin amin. Sai kuma Hassan Sarki Muhammad ya ce gaskiya ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su mai da hankali sosai kan masu wannan cuta kuma su ɗauki mataki wajen hana su masu cutar yin aure. Sai sai fulla Ibrahim Abdullahi Mashi inda ya ce Allah ya mana maganin wannan matsalar. Shi kuma Shehu Adamu da ya ce babbar hanyar bi domin murƙushe wannan cuta ta amusanin jini shine bai wuce yin gwaji kafin aure ba domin sanin genotype ɗin ma'auratan. Idan jinin ma'auratan ya kasance daidai ba za su iya haihuwar ɗa mai cutar sikila ba sai aure kawai idan kuma akwai matsala to sai fa a fasa auren. Sai Muhammad mai kayan miya Orji Gombe inda ya ce ya kamata a fara bayar da magungunan cutar kyauta a Najeriya. Ganin yadda cutar take hallaka masu ɗauke da cutar a ƙasar mu Najeriya. Prince Hussaini Mika dan masanin Rijau ya ce hakika ya kamata gwamnati ta samar da asibiti na musamman domin magance wannan cuta. To sai Ali Alhaji Haruna sau inda ya ce salam yau da gobe bin umarnin likitoci da kuma yin gwaje-gwaje kafin a yi aure shine kawai zai kawo mana ƙarshen wannan cutar. Yahaya Umar Bici ya ce tabbas cutar amosanin jini cuta ce mai wahalar sha'ani ga ta kuma da wahalar jinya. Ni dai a nawa ganin hanyar da za a bi wajen rage wannan cuta shine hana duk namiji da matarsa ke ɗauke da ita su yi aure a junansu saboda auren kariya da kariya tarayya shi ke sa ake haihuwar mai dauke da wannan cuta na gode ku tashi lafiya. To mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. To kamar yadda muka ce daga farkon shirinmu za mu ba ku damar ku buga mana ta lambar wayanmu. Ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta daga farko a sa alamar tarawa haka yake kafin ɗayarwa to kuma za su yi magana akan maganar wannan cuta ta ciwon sikila da yake damun musamman kasashen yanzu yadda ake ta maganar cewa abin ya yi yawa musamman a najeriya to sannan bayan wannan za mu tattauna da wata ma wadda yar kungiya mm. ce mai zaman kanta amma kafin sannan za mu je ga su waɗanda suke kira a waya da za su gaya mana mm. shin ya taɓa faruwa da kai kaga wanda ya faru da kai yaya ake yaya ya kamata a yi mm. kin san irin wannan abu ne na a gudu tare a tsira tare ne eh, haka yake to ina ga ban san ko ta samu wani alayi ba hmm. tukunna to amma ke ya kike ganin wannan abu daula kin san yawanci zaki ga maganan gwajin nan kafin a yi aure fa hmm, to maganan gwaji kafin a aure shine babban hmm. muhimmin hanya da za a iya kau da wannan cutar. Mm, mafi yawanci ma sun faɗa kan mm, Saboda gaskiya mutane muna da matsalar sosai akwai mm. wanda zaka ga sun je sun yi gwajin Mm. amma ni ina ganin ko ba su yadda da cutar ba ne ba. za su yi gwajin kuma sannan ba zai hana su je su yi auren ba. sai mm. ka ga na akwai shi yasa ne magana sai kaga an zo an yi a zo a yi ta samun matsala a yi ta samun matsala. To mm. mutane in za mu ci gaba da kiyayewa mu daure mu dinga gwajin nan za a samu karshen wannan cuta ta amosanin jini eh kuma kin san kamar yadda bahaushe yake cewa ne wai da muguwar rawa gwan mukin tashi kwarai da gaske da ka zo ka yi abin da ka zo ka yi ta wahala da kai da ita da abin da ake fama da wahala mm. uwa wahala baba wahala mm. kullum asibiti Allah dai ya kare mu daga mm. wannan cutar. Amin amin. To kar a manta a lambar mu da muka ce za a kira mu akan ta bisa wannan shimfiɗa da muka yi shine alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za ku kira ku tofa albarkacin bakin ku amma in an zo a takaita saboda wasu su samu shigowa da yawa mm. daula ina gama ga wannan kina to mun sami kira ko mm. salamu alaikum salamu alaikum Eh, salamu alaikum. Mm. Wa alaikum salam, salamu alaikum. Wa ke kan layi? Yawwa, garba misalin likitan rediyo na garin agwabin domin jihar Nasarawa ne ke kan layi. To barka da nana Malam Garba. yauwa barkan ku fada yake mm. gaskiya mm. mu mm. wannan shiri na ku ba abinda za mu ce muku sai dai Allah ya saka muku da alheri to amin mun gode to ina fata dai an gama hidiman sallah lafiya mm-hmm, lafiya mm-hmm, na jin ka to ba mu gudun to gaskiya wannan matsala ta sikilas tunda an gano cewa ainihin gwaji yakan kawo a gano ainihin matsayin mutum mm. to zai to a ce gwamnatocinmu su tashi kai tsaye mm. musamman kananan asibitoci irin na kauyuka din nan mm. ya kasu ana gwada mutane kyauta domin a gane domin ta wannan fannin ne za a shawo kan wannan cutar domin an gane cewa an hada mai ciwon da wanda bai da ciwon kaga kenan kamar an yada ciwon. Eh, to mun gode To mun gode kwarai. Barin wani akan layi. Salamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullah to barka dai da wa muke magana a cikin shirin to kuna ta da alhaji ahmad kafin ta kofar garin bulangu a kafan wasa lokal gamman ta jihar jigawa to muna jin kamalan amadu to alhamdulillah hakika wannan gidan rediyo mu shine zakarin gwajin daji domin shine yake wayar mana da kayuwa akan abubuwan da bamu san su ba to mun gode a ni tambaya da zan idan shi likita ya zo ta yaya ake kamuwa da wannan cuta To muna godiya sosai. Wannan shi ne tambayar da zan yi wa likita a tashi lafiya daga Alhaji Ahmad. To ka gyara zama ka zauna ka jira likita eh, eh, don eh. tana nan zuwa insha Allah. yawa to bari mu ji kaman to ba wani akai eh mm. da yake na so likitan da muna nan za na ce salaliban mana shi in ma ba mu same mm. shi ba ita wannan ma da za mu yi magana da ita za ta gaggaya mana akan abubuwan da suka tattaro har ma da mm. na san maganar ita wannan ya ake kamuwar da abin da suka gano yadda aka yi abin ya zama ya yi kamari a kasashen musamman a Najeriya da ake magana sannan kuma da yaya suke magance abin maganan irin shiga kila wurare wayar da kan jama'a da sauransu. Salamu muna da wani kira mm, bismillah salamu alaikum wa alaikum salam yawa wa muke magana da shi a cikin wannan shirin muna magana da abdurrashid alhassan ban abba zaria to sannu malam abdurrashid Rashid. ya aiki a kokari lafiya lau amma sai ka dan daga murya dai muna jin can eh, ciki murya kuma ka dan hanzarta saboda ƙarancin lokaci ok ya aiki a kokari mun gode Allah mm-hmm. to da Allah ya taimaka amin a hakika ni ma shawaran da zan bayar da hanyar bi gwaji ne kafin a yi aure shine babban hanyar da zai kawo a rage wannan eh. cututtuka. haka to mun gode kwarai gode sosai mm. yau mi daga united salam abdurrashid daga zaria mm. to mun gode sosai yawa to bari mu ga in mun samu to, ko kuma to bari mu sake dan mm. sawa eh, injiniyoyi sun ce akwai wani hello salamu alaikum wa alaikum salam nana Ukasha Abdulsalam. To muna jin ka Ukasha. Daga ina? Daga Koko jihar kebin Najeriya. To ba mu shawara yake ko mu ce ba mu gudunmuwarka a game da maganar cutar sikila da yadda za a magance. Ni fata na dai ina fatar Ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan cuta ta sikila. Hmm. Ko masu hmm. Ah, to, to layi uka ya hmm. katse amma mun ji ka da kuma fata na gari. To yanzu ina ga bari mu je mu sami wannan baiwa Allah mu ji yaya ake ciki ko kuma in ce me za ta gaya mana game da maganar cewa yaƙi da wannan ciwo na sikila me suka tattaro bayanai yaya yake ne duka na san za mu ji a bakin ita Samira Sunusi. Mm-hmm. Salamu alaikum. Hello? Hello? Hello, salamu alaikum. to ina ga kila mm, sai an sake lalubata eh, mm. da tana makalada a kai mm. to amma kafin sannan na san kila wasu waya za su iya shigowa abinda nike son mu ji shine kamar yadda na ce akwai maganar cewa adadin nan da aka faɗa miliyan goma sha biyu fa zuwa sha biyar da yawa kuma daga cikin wannan adadin ana magana cewa akalla kaso sittin cikin ɗari yana Najeriya to kin ga ko mm, abu ne da ya mm. kamata mu ga shin me muke yi mu kanmu a matsayin al'umma kenan mm. tunda ko da gwamnati za ta ma abu zaka ba da haɗin kai shi ne magana ta farko misali tunda ai ba gwamnati ita za ta ɗaura maka aure da kanta ba kai ne za ka sa ranar auren ka kai ne za ka ce ga wanda kake so kafin ku yi tunanin cewa bari ku je ku yi gwaji ko wani abu makamancin haka mm. to shi sa yake da kyau a ce duk wanda zai yi yawwa sai ka yi sannan gwamnati ce wani abu haka ne ya kamata eh sannan ba shi eh. muhimmanci kamun a yi aure a je a yi gwaji haka sannan kuma kin san akwai wanda a cikin masu wayoyin nan yake magana cewa eh, ya kamata a ce gwamnati ita kuma ta ware wasu asibitoci ko na kyauta ko na abu da mm. ake wannan gwaje-gwajen sana'a da gwaji da magunguna da magunguna mm. amma akwai wanda kuma shi ma yi magana a cikin masu yin wayan nan mm. yake cewa ya kamata a ce magungunan nan a yi su a ƙauyaku misali ɗan ƙanana kamar yadda ake ɗan primary clinic centers nan a ce za ka zuwa ka gwada kyauta salamu alaikum hello salamu alaikum yawwa salamu alaikum yawwa to mun sa'a ya samu layin kenan To dawa muke magana a cikin shirin dama mun gabatar da ke dai a gurguje ɗazu. Eh. Sunana Samira Haruna Sanusi. To, barka da shigowa Hajiya Samira. Barka ka dai na gode. Yawwa. To dama muna magana akan kamuwa ko kuma maganan ciwon nan na eh, amosanin jini wanda kuma mun san cewa kina da ko kuna da kungiyar da take yaƙi da wannan magana ta amosanin jini shin wace kungiya ce kuma me kuke yi sannan me kuka gano a kai sunan kungiyar samira sami physical cell foundation mhm. mun kafa kungiyar don mu ci gaba da aikin fadakarwa don mhm. mutane su san mahimmancin gwajin jini kafin aure mahimmancin mhm. sanin jinsin jini kafin Um, mm. a haifi yara mm. sannan wa'anda fama da wannan ciwon sikila mm. um, a sa musu taimako ta fannin shan magunguna samun magunguna zuwa asibiti taimako da wurin taimako da gudunmuwa na wurin um, ganin likita yin gwaji da kuma sauransu da yawa masu fama da wannan ciwon sikilin zaka ga wani lokaci ko kudin paracetamol ba su da shi mm. ciwon sikila kuma larura ce wanda ko da yaushe kullum akwai magungunan da za ka sha wani lokaci za ka sha magunguna biyar da safe da rana da mm-hmm. daddare da mm. mutane ba su da kuɗin da za su saya abinci ba zai magani suna cikin wani yanayi sannan kuma ma'aurata da yawa ba su fi cewa ya kamata su yi gwaji kafin su yi aure ba saboda mm. ta ita wannan hanya kaɗai ne zai sa a samu sauki a yara masu mm. bishiya eh to amma misali uh, Samira me yasa ya kawo tunanin ki har kika kafa wannan kungiya mm. bayan wannan dan shimfiɗa ke me ya kawo tunanin ki hankalin ki ya tafi can abin da ya sa hankali na ya tafi wurin shi ne ni ma an haifin da wannan ciwon sikilan kuma gaba ɗaya rayuwa ta gaskiya na yi jinya na sha ciwo na akwai lokaci ma da gaba ɗaya na daina tafiya na mm. tsawon mm. shekara shida sai dai a mm. tura ni a ke can zama sannan kuma an yi man ayyuka kala kala na tiyata sun kai wurin ashirin da takwas da kuma alhamdulillah duk da na sha shekaru ina jinya kuma na sha wahala duk da haka ban rasa asibitocin da za su kula da ni ba sannan kuma alhamdulillah ba mu rasa kuɗin da za mu biya na neman lafiya na ba mm. amma lokacin da na dawo najeriya lokacin na warke na ji sauki sai na ga cewa mutane da yawa suna fama da mm. wannan laruran mm. kuma da yawan su ma har mutuwa suke saboda ƙarfin su bai kai inda har za a je wani ƙasan ko kuma za a je a nemi asibiti ko likita mai kyau ba ba abin da ya sa na ji na ga dole tun da ni Allah ya sa na samu lafiya mm. kuma um, ina da na ga to ya dace kina a faɗakar a janyo kan al'umma da mutane ya eh. taimaka masu fama a da dare ba eh, sannan kuma waɗanda mm. ba su da shi kuma su tsara ƙwarin gwiwa don musamman rage masu ciwo eh, To amma misali ah, za ki ga cewa kamar yadda kika yi maganan tsada da sauransu mm. yawanci kungiyar nan taku mm. me take yi ya take ta yaya take taimaka saboda kila wani yana sanya irin wannan sai ya kila ya samu basirar yaya zai yi kayan da ake muke taimaka mutane taimaka mutane mm. eh kuna samun tallafin yawa mm. na ce misali yadda kuke yi wannan kungiyar taku me kuke kuke taimaka mutane misali muna taimaka mutane da magunguna mm-hmm. so idan likita ya rubuta magungunan da ya kamata ka sha kuma kuna fama da ɗan larurar um, wannan muna iya ma duba mu gani waɗanne magunguna aka rubuta sai mu mm. saya mu mm. bayar kyauta. Mm. Sannan kuma muna muna um, taimaka da gudunmuwa idan aka kwantar da mutum a asibiti musamman yara za ka ga iyayensu suna iyakan bakin kokarinsu amma idan kwanciyar asibitin ya yi yawa sai ka ga an kasa eh, muna taimaka mu biya kuɗin asibiti ko da duka ko kuma rabi ko kwata mm. ya dangana da yadda alfonsu yake sannan kuma idan akwai waɗanda suke kwance suna bukatan jini muna iya mu duba mu gani wane ne jini su ya zo ɗaya da zai iya bayar musu sai mu nemi wanda mm. zai je ya ba da wannan jinin don a musu ƙarin jini ko kuma mm. idan ba a samu ba muna iya duba labu mu gani nawa ne za mu samu jinin sai mu tsaya mu samu a samu su. Eh. sai kuma muna mutane a cikin garuruwa haka da kananan garuruwa da ƙauyuka muna yin gwajin jinsin jini akai-akai za mu ɗauka rana ɗaya mu ce oke yau ranar na za mu yi mutane ɗari ko ɗari biyu gwaji kuma kyauta so idan muka yi gwaji na za mu mutane bayani mu ce ga abin da ya sa muke gwajin nan ga muhimmancin shi mm. sannan idan mun kawo muku sakamakon ku mm. manta kuna tana shi kamar yadda za ka tuna ka da sunan babanka haka ya kamata ka tuna sunan jinsin jinsin jininka sannan mm. kuma a cikin kware eh, sannan kuma za mu duba mu gani cikin ƙauyen ko mutanen nan akwai waɗanda already suna da ciwon sikilas idan suna da shi sai mu ga wace irin gudunmuwa da taimako za mu rinka musu musamman idan ba su da asibiti ko likitoci kusa da su sosai sai duk wayannan suna cikin abubuwan da muke taimakawa mutane da masu ciwon da kuma marasa ciwon duka mm, to amma malama samira kuna samun tallafi daga gwamnati kuma ya kike ganin <laughs> yauwa daga aljihunku kuma ya kike ganin rawar da gwamnati take taka domin kawar da wannan cutar gwamnati na kokari ko dai sai ku kungiyoyin nan naku masu zaman kansu gaskiya to eh ina ga duka kowa na na iyakan kokarin shi amma abu ne wanda dole sai gwamnati ta ci gaba da sa hannu mm. sannan za a iya cima burin Mm. da yawa abubuwan da muke daga cikin aljihunmu ne da kuma um, gudunmuwar al'umma da suke taimaka mana mu yi abubuwan da za mu amma gwamnati su ma suna taimakawa lokaci za a yi magana a ce ya kamata a ce um, an sa baki idan mutane biyu suna so su yi aure kuma jinsin su bai dace ba mm. to ka auren nan wannan yana cikin tallafin da gwamnati suke akai-akai su tabbatar an kafa dokoki da za su um, sa al'umma su ci su wannan da san me suke ciki kuma su yi mm. abin da ya kamata. To yanzu kuma wannan shawara za ki iya mm. Na'am. Saboda karancin lokaci ne yanzu kuma wannan shawara za ki iya ba mutane da suke da wannan cutar domin kiyayewa yadda za su tafiyar da lafiyansu su daina samun manyan matsaloli. Matsaloli. Mm. shawaran da za baya bayar shine a ci gaba da zuwa asibiti da ganin likita hmm. don za ga wani lokaci idan masu ciwon ne suka ga dan kwana biyu ba su ciwo ba sai su share kila a rage shan magani ko kuma kawai a rage hmm. zuwa asibiti gaba daya ciwon sikila wani lokaci ko jikinka baya raɗaɗi yana iya yana iya barin maka matsala a cikin jikinka ko ya taba hanta ko koda ko kashi da sauransu mm. mutane masu ciwon ne ya kamata suna kula da kansu suna kuma zuwa gwaji kala-kala a kan lokaci suna shan ruwa yadda ya kamata cin abincin da ya kamata da kuma guje ma stress da damuwa a mm. rayuwa sannan kuma wayanda ba su da kuma su ci gaba da tabbatawa duk sanda za su yi aure ko ba kai ka tashi aure ba ko wani naka ka ji zai yi mm. aure ka tambaya shin kun yi gwaji kun duba jinsin jinin ku. Mm. Mm. haka to to amma misali uh, samira uh, kina jin mu ko eh, yawa yawancin wannan bincike an yi binciken cewa akalla mutum miliyan sha biyu zuwa sha biyar a afirka ko suke fama da ko in ce suke fama da manyan cututtuka irin waɗannan wanda ta shafi har da irin sikila nan amma najeriya ke da kaman mm. kaso 60 cikin 100 na waɗanda suke fama da wannan ciwo na amosanin jini mm-hmm. kina ganin cewa rawar mm. mutane ta taka rawa sakacinmu ne ko sakacin gwamnatinmu ko ko sakacin masana lafiya a bisa binciken da kuke yi ku gani sakacinmu ne dukkanmu mhm. da mu da gwamnatin da kuma masana duka gaskiya saboda mm. abu ne da mutum ɗaya ba zai iya yi ba gaba ɗaya abu ne da gwamnati kaɗai ba za ta iya yi ba gaba ɗaya shi mm. samu idan muna aikin mu da yawa wani lokaci za mu haɗa da likitoci mu ce to ni saboda ciwon da jinyar da na yi ne yake sa muke wannan magana amma ga likita shi ma bari ya gaya maka abin da ya kamata hmm. sannan wani wurare in muka je ba mu ma ce magana ba za mu ce ma malamai hmm. da sauransu su yi magana a cikin an su yi hmm. magana tunda duk inda aka je misali aka samu masallaci aka samu malami duk wanda yake zuwa zai ji maganar shi saboda shi ya sani shi ya yarda ba. ba za mu eh. ga malamai ga ga ga illar ga abin da muke so mutane hmm. kwadai daga har da irin su sarakai kuma hmm. masu anguwa da sauran su za mu ta musu ce ga abin da muke kokarin yi amma dole sai kun tallafa mana kun taimaka mana ku kara mana kwarin hmm. gwiwa eh. abu ne wanda likitoci kadai ba su iya maganan ba mu ma kadai kungiyoyi ba za mu iya maganan ba gwamnati ita kadai ma ba za ta iya ba dole sai dukkan mu mun haɗa hannu an yaki abin Eh. sannan ya gane eh, abin da ya kamata. To cikin minti ɗaya ga daula za ta yi miki tambaya kina da wani minti ɗaya ina ga. To abin da nake son ƙara cewa to ya kike ganin yanayin wayar da kai da kuke ma jama'a ana samun ci gaba kuwa? Ko ko gidan jiya? Ko ana nan gidan jiya? Faɗakarwa da wayar masu da eh, kai. To wani wani fannin ana samun ci gaba saboda lokacin da muka fara wannan aikin kungiyar wurin shekaru hudu da suka wuce kenan gaskiya mutane da yawa za su ce ba su san jin sanjinin su ba mm. ko kuma in ma ka musu bayani su ce eh su ba su damu ba in ma ce um, misali idan namiji na son mace kuma shi hmm. ne ne ita ma es ne za su faru amma sun bar Allah komai eh. in suka haifi yara masu sai a danganta shi a ce Allah ne ya kawo lokaci ya tafi amma yanzu ana ganewa To, ai dole nan za mu dakata. Na ce dole mun gode Hajiya <laughs> Samira lokaci ya yi halin shi. <laughs> to yanzu kan sai mu ce sai an jima hajiya samira yanzu kan a madadin Daula Salim. Sai Julia Lazarus Gresham da ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Rob McLean ne Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sai gobe. Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta